ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدك الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ba ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Shi gaba da karatunmu a littafin sunan turmuzi na imamu turmuzi wanda ko ka ce sunan turmuzi ko aljami'u ko jami'u turmuzi wanda muke a wannan masallaci ta masjidus salafiya a wannan unguwa ta jigwal a garin inda muyi yi karatuttuka hudu yau shine karatunmu na biyar insha Allah muna daren litinin daren 28 ga watan jama'a da hula, hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina alif da arba'amiya da talatin da bakwai ya zo daidai da daren bakwai ga watan uku march shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya a karatunmu na jiya mun kammala babi na arba'in da biyu mun tsaya kan hadisi na hamsin da shida yau za mu tashi babi na arba'in da uku hadisi na hamsin da bakwai babun ma ja'a fi karahiyatil israfi fil wudu'i bil ma'i babin abin da ya zo cikin karhancin israf barna ko almubazzaranci Allah ya ce fa kulu washrabu wala tusrifu to yadda aka hana al-israf al-mubazzaranci wajen ci da sha don da yake fakulu washrabu wala tusrifu ya'ni fil akli washrab to haka wajen kashe matsotsin dukiya ruwan ruwan kuɗi shi ma ba al-mubazzaranci وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وحكى أن هنا المبذرين نروى alwala ko a wakar janaba ko a bakin tekun maliya kai shine al-israf barnar ruwa fil a cikin alwala ko al-israf barna a cikin alwala da ruwa imamu at-turmusi yace haddathana muhammad ibn bashar qala haddathana abu daud at-tayalisi dan da akwai abu daud at-tayalisi akwai abu daud as-sijistani ko as-sajistani to wannan at-tayalisi ne qala haddathana kharija bin mus'ab an yunus bin ubayd an al-hasan an utayy bin damrah as-sa'idi an ubay ibn ka'ab daga ubay dan ka'ab anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam yawa sai ku samu na remote waje mana sha daga manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi kala yace inna lil wudu'i inna lil sai zanto lil wudu'i jaro ne fi mahalli nasbin ismu inna sai zanto shaitanan khabaru inna lalle ga alwala shaytanan akwai wani irin shaytan shi wannan shaytan dororo ne na zuban ruwan alwala sunan shaytani ne yuqalu lahu alwalahan ana kiransa malam walahan a ah, ba za su sami shi malam walahan shaytan walahan ka san wani iya ji sunan nan da daɗi sai sa ɗansa to sunan shaytan ne Eh, lalle ga alwala akwai wani shaidan wanda ake kiransa walahan fattaku waswasal ma'i ku kiyaye waswasin ruwa shi ribarsa shine kawai ka zubar da ruwa da yawa da ya san ka zubar da ruwa da yawa lada alwalan da zai samu damuwa to amfanin da zai yi ba wai kasa zai rika watsa maka ba zai rika sanya maka wasu wasu ruwa bai taba nan ba wannan wurin bai ji ruwa ba haka zai rike maka da za ka nutse a ruwa don kai wankan da na ba ka fito sai ya gaya maka akwai lumfa sai annabi ce to ku kiyaye wasu wasu ruwa wannan hadisin da'ifi ne imam ibn majah ya ka sunan ahmad a musnad ibn khuzaimah ya kawo alhakimu na ne ya kawo abu Dawud a tsayalis ya kawo bayaki ya kawo cikin sunan al-kubra wani hadisi ya ce a alwala akwai wani shaidani ana cewa sa walahan walahan wa fataha la fataha ha fataha walahan asali malin ya ce bi ne masdar walaha wala dama asalin kalmar wala tafiyar da hankali kamar hankalin mutum ya tafi kenan zai tafiyar da hankalinka ya sa ka cikin wasu ya ga ka ɓata ruwa da yawa sai manzo Allah ya ce kuki kuki wasu waswasu wannan shaitan kuki yi shi wani lokaci shakka da zai sa maka kawai wanda za ka yi alwalan ne sai sa maka shakka kai akwai najas alhali kaga hadisi yace idza kana kana ma'u qullatayn lam yahmil al-khabas Ba da wafin babi, ababin an samu hadisi maka macaka an Abdullahi bin Amri wa Abdullahi bin Muhaffar. An samo hadisi daga Abdullahi bin Amri da Abdullahi bin Muhaffar. Wani hadisi yana nuni jama'a akan makuruki ne, barnata ruwa a al wanda malaman duniya ka na hadisi da furu'a sun ita akan an hana ka wasa da ruwa a al-wala kana gaɓar kurki. haka a shi mubaraka fori ya faɗa ya ce wa kad al ulama ala nahyi al israf fil ma'i walau ala shati'in nahar malamai sun ittifaqi a bisa karhancin wasa da ruwa ko da a gafar kogi kai wace mutum ya cika buta ɗaya ya yi alwala shi ɗaya za ka yi bayani a kiyama ka zo kana doro kana rike girji ba ka yi farna a waje ba wannan haramun ne don da zaran kayi haka kai ba a ce maka ustazu kai dan uwan shedan ne don Allah ce innal mubazzirina kanu ikhwana shedan Allah ne da kansa ya da yan wantaka tsakaninka da shedan ko da akwai ruwa da yawa ko da pompo ne sai ka kunna daidai yana zuba daidai da zaka yi amma sai ka mutu yayi alwala shi daya inda da sahabbai ne sai su wanka wankan janaba mutum uku da ruwa sai ko duk ya gama alwala wani ma sai ya zo ruwan da ya rage zazzage wa kafar shi to kaji ko da gabar kogi kake in kai wasa da ruwa za ka yi bayani shi yasa maza da yawanci ana jaraba mu da sani ai akwai muna wasa da ruwa muna wasa da ruwa sannan kuma malam yace an samu hadisi Abdullahi dan Amri da Abdullahi dan Mughaffal akan wannan babin hadisin Abdullahi dan Amri a sharha yace nasa'i ne rawato da Ibn Majah wani ba kauye ne ya zo ja annabi yana tambaya annabi akan yin alwala sai annabi ce ka wanke gaɓoɓi sau uku sai mutum ya ce to zan iya wuce uku uku in akwai wadatar ruwa sai annabi ce haka za a wanki uku uku ba shine alwala fa man zada wanda ya ƙara ala hadha akan uku uku din faqad asaa ya munana wa ta'adda yayi ta'addanci wa zalama yayi zalunci da haka ba a wuce wannan adadin hadisin abdullahi dan mughaffal kuma abu dawud ne ya roto annabi ce sai kunu fi hadhihi al-umma zai kasance a cikin wannan al'ummar kaumun akwai wasu mutane ya aka duna fi tsahuri wa du'a za su yi ta'addanci a harkan tsarki da addu'a ta'addanci a harkan tsarki za mutum zai cika buta ya sai ban daki sai ya zazzage shi gaba ɗaya ya kare ya zai cika buta kuma ya alwala ya zazzage shi ya kare manzo Allah ya ce kafi a yi tashin duniya yana daga cikin alamar tashin alkiyama to sai an sa masu ta'addanci a cikin haka to yanzu sai ka duba yanzu alamomin nan ya kai buta karamin nan ya kai ko biyu ko uku ya alwala da shi sannan kuma masu ta'addanci a addu'a shine mutum ta'addanci a addu'a yana nan da yawa ko mutum ya rika roƙon abin da babu sababi ba sababi menene ba sababi shi yanzu addu'a yake Allah sa ya zama ƙwararren likita ko magana da ake ko ko firamare da yi ba yana so ya zama likita to in maganin gargajiya ne sai mu ta gwanda gwanda kaga bai kama sababin ba shi ma ya ta'addanta addu'a ko ya tsaya na addu'a ya Allah arzuqni fahman nabiyina ya Allah ka bani fahimtar annabawa kai waye za ba ga fahimtar annabawa kai waye za ba ka fahimtar annabawa ka wasu suna irin wa'in abin ko kuskure fahimtar annabawa ba ka kamar ka ce Allah ka bani ladan annabawa kai waye annabawa daban ne Allah ya tsafi min al-mala'ikati rusula wa min an ko ko mutum ya tsaya yana addu'a yana cewa eh, yana addu'ar abin da ba zai faru ba menene abin da ba zai faru ba shi bai aure ba yana ta addu'a Allah ya ba su haihuwa to ya zai haihu ka wannan da yana da cikin ta'addanci a addu'a ko ya zo yana eh, ko ya zo ta kai ni na yi ta'addu'a Allah bai karba ba wannan duka yana cikin ta'addanci a cikin addu'a ko ko mutum ya zo yana addu'a yana yi wa aljanna tonon silili yana cewa ya Allah ka bani matan aljanna da ruwan alkausara na aljanna wannan bai dace ba za haka wani sahabi ya ji nan sai yana irin wannan addu'a ita wannan ta'addanci na addu'a wai ya Allah ba ni barin gida a gefe kaza na aljanna kaza ko a gefe kaza kai ka roki Allah ka shiga mana in ka kwade ai komai za ka samu to annabi yace a cikin al'umma za a yi kuma yana cikin masu ta'addanci addu'a shine wanda zai addu'a ta shirka yadda na sha faɗi mutum zai je aikin haji zai je kan tsabarin annabi yana cewa ya rasulullahi ga bukata na kaza kaza ka yayi ta'addanci addu'a ba a roƙon annabi saboda haka wannan shine hadisin da malam ya kawo na yace akwai hadisi Abdullahi da Amr da Abdullahi da Mugaffal قال أبو يسا حديث أبي بن كعب حديث غريب وليس إسناده بالقوي والصحيح عند آل الحديث لأننا لا نعلم أحدا أسنده غير خارجة وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله ولا يسوء في هذا الباب عن النبي شيء وخارج ليس بالقوي عند أصحابنا وضعفه ابن مبارك شو wannan hadisin da yazo a wannan babu yana da rauni amma an samu hadisai ire-irensa wanda muka kawo na ibnu mugaffal da sauransu yana da inganci saboda haka a takaicen takaitawa wasa da ruwa a alwala haramun ne ba a ma cewa makaruhi haramun babun ma ja a fil wudu ili kulli salah babin abin da yazo game da alwala da kowace sallah eh, wanda baya son fanka da wuri yawwa malam buba na'am babin abin da ya zo alwala ga kowace sallah misali azhar yayi sai kai alwala la'asar yayi bai warware ba ka saki alwala magariba yayi bai warware ba ka saki alwala isha'i yayi bai warware ba ka saki alwala asuba yayi galibi ma yakan warware ba na amma ana samu magabata ba a rasawa ma yanzu irin su alhaji umar wannan <laughs> wannan shi bai manjata ba ma'ana jaddada alwala a kowace sallah ko da alwalan bai kare ba amma kafin mu shiga ka sani yanzu da kayi alwala ko ka yi sallah ba ka yi sallah ko ɗaya da alwalan ba kuma alwalan bai karye ba ka sake alwala ka yi bidiya kana da laifi kenan tajdidul wudu'i min ghairi an yukhallilahu as-salah jaddada alwala ba tare da sallah ya shiga tsakanin su na yi alwala before magrib na yi awa daya lokacin magrib ba alwala na bai kare ba kawai in sake alwala ban yi wata sallah da wannan alwala alwalan ba wannan na yi bidiya na yi laifi amma idan ka yi sallah da ita sai lokacin wata sallah ta zo sai ka sake alwala ba tare da wancan ta kare ba wani ba kai laifi ba kana da malada wannan kenan حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة النبي أنا الولاء كقوة من كقوة صلى طاهرا أو غير طاهر yana da alwala ko ba shi da alwala don ɗaya suna ba na tsarki ba ne to yanzu in ka ce yana da tsarki zai yi alwala ba shi da tsarki zai alwala ai zai yi tsarki ne eh kenan ko da yana da dumamin alwala ko ba shi da dumamin alwala sai sake sabon alwala qala qultu li anas nato anas fa kaifa kuntum tasna'una antum ku kuma sahabbai kuke yi kada sai ta kunna na tawadda'u wudu'an wahida mu da alwala da muke yi in mun yi azahar in alwala bai kare ba la'asar ya zo sai mu yi da ita in magariba ya zo ma bai kare ba mu yi da ita in isha'i ma ya zo bai kare ba mu yi da ita amma shi annabi kowane sallah yana mata alwala amma hadisi na masu sharha me yace isnaduhu me da'ifun hadisi na bai inganta ba قال أبو عيسى وحديث حميد عن أنس حديث حسن غريب من هذا الوجه والمشهور عند أهل الحديث حديث عمر بن عامر عن أنس وقد كان بعض أهل العلم يرى الوضوء لكل صلاة استحبابا لا على الوجوب فكودا وانا ضعيفي نتا توانا فسكا ضعيفي أما في فسكا داك سامو با ضعيفي با سيما وقد كان حقيقة كتنسي بعض أهل العلم وسما أبوتا علمي wasu a cikinsu yara suna da nazarin suna ganin alwudu a kulli sala kana iya alwala ga kowace sallah istihbaban mustahabbi ne la alal wujub ba wajibi ba ko kuma sai mu ƙara da cewa wudu li kulli salatin istihbaban wujuban liman lahu salsal bawli wa istihbaban liman laysa lahu salsal bawli sai mu ƙara da haka ko al walaga ko ta sallah wajibi ne ga wanda yake da yoyon fitsari amma kuma ba wajibi bane mustahabbi ne ga wanda ba shi da wannan lalura ina fata an gane wannan kenan sai mu dubi abin da malamai suka ce karkashin inda yake wa karkana babu ahli ilmi a sharha yara alwudu li kulli salati istibaba la ala alwujub kai malaje bal kana aktharu ahli ilmi yarawna alwudu li kulli salati istibaba la ala alwujub yawancin ma'abuta ilimi suna ganin kowane sallah ka jaddada alwala ko da alwala bai kare ba mustahabbi ne ba wajibi ba amma an samu wasu tsararu a cikin su suka ce kowace sallah wajibi ne dole ne ka sake masa alwala ko da alwala bai kare ba amma su ne kaɗan imam tahawi ya faɗa cikin sharhul athar ذهب قوم إلى أن الحاضرين يجب عليهم أن يتوضأوا لكل صلاة kun ji magana الطهاوي أشكن شرح الآثار ko sharhu ma'anil asar yace zahaba kan wasu sun tafi cewa wai annal hadirina in kai dan gare ne kuma a garin ku kake to wajibi ne dole ne tilas ne ko wani sallah kai masa alwalar shi ko da alwalar baya bai karye ba ina ba ta an gane amma in kai matafi ai maka wannan uzurin dan kada ka matsa mutane ku mi komarwa ku mi komarwa wai hujjar su wannan hadisi wa khalafahum fi zalika asarul ulama amma yawancin malamai sun saba wannan fatawar domin suka ce ba wajibi bane sai dai in kayi alwala misali kai azar ko la sai kai bawali ko kai bayan gida ko iska ya fito ko mazi ko wani abu kamar kaga alwala ya kare to wannan wajibi ne tilas sai ka sake alwala amma in ba haka ba to alwala mu saki alwala mu ta'asiri al-hafiz ibn hajar a cikin fathul bari mala yace ikhtalafa as-salaf fi ma'na qawlihi idza qumtum da kawo matsala da sabanin nan fadin Allah idza qumtum ila salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq mala yakun kuna ganin sa ce in kun tashi zuwa sallah za mu kana da turmuzi ne abuna kana da mura ba in kun tashi zuwa sallah fagsilu ka fagsilu fil al'amr ne yi. ku wanke zaɗin a yi harfi shafi ne qumtum fil shart shi ne me jawabu shafi na sha ga a akwai lokacin da jawabu sharɗi ana sanya masa fa'ul in jawabu sharɗi ya zanto fi'ilul amr to dole suka sa fa wa ma atakumur rasul ma harfu sharɗi atakumur rasul fi'ilul sharɗi me jawabu sharɗi fa khudu kaga umarni ne wa ma na'akum anhu jawabu sharɗi nashi ne fantahu kaga in jawabu sharɗi ya zanto fi'ilul amr to la eh, yuktaranu jawabu shart fa za sanya masa fa kamar da yake cewa ma amartukum bihi ma nahaytukum anhu fa fajtanibu wa ma amartukum bihi fa atu minhu masadatu sai ku kashe yace in za ku na generator kaga ya bambanta kenan shi dole sai an sanya masa fa'un a irin wannan halin to wani shi ne bambancin su shi yasa kaga ma a nan da ya kawo idza qumtum ila salati jawabu shar da yazo da fa faghsilu kun kashe wannan na'am faghsilu ku wanke to shi yasa ibnu hajar a cikin fathul bari yace idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum in kun tashi sallah ku yi alwala kaga faghsilu fil al-amr yana nuna dole ne a yi ne ayi alwala in zaka yi sallah kai alwala ka yana nuna dole ne to shi yasa wasu suka ce to wannan ya nuna dole ne in ka zo sallah ko alwalanka bai warware ba dole ka ƙara alwala wasu kuma su eh, da yawa cikin su suka ce a ana kaddarawa ayar wata magana idza qumtum ila salati muhdithina faghsilu wujuhakum in kun tashi yin sallah alhali alwalanku ya karye dina fata gane dina faghsilu wujuhakum ku yi alwala ta an kaddara alwala ya warware ko idza kuntum ila salati wa antum ghayra muwaddi'ina faghsilu wujuhakum yar in babu alwala shine ku yi me ku yi alwala kuma eh, ya zo a hadisi na imamu darimi a mutsan nasa manzo Allah ce la wudu'a illa liman ahdatha in an zo sallah babu wata alwala sai da wanda alwalarsa ya kare saboda haka jama'a ah, magana mafi karfi idan ka yi alwala da Allah ya baka daman da za ka yi sati ba ka yi barci mai nauyi ba ba ka yi tusa ba ba ka yi bawali ba ba ka yi bayan gida ba ba ka ci naman raƙumi ba to wannan kana iya sallar ka ba sai ka sake jaddada alwala ba amma inda za ka yi wa kowane sallah alwala ka fi lada ina fata an gane duk da namara raƙumi yana karya alwala amma kamar usaimi shi a fahimtar sai yana ganin baya karya alwala wasu na ganin kamar namara raƙumi an zo an shafe hadisin da yake warware alwala za ku yi hadisi kana akhirul amrayni inda rasu Allah wudu'a lima masahu nar au kama qal akwai hadisi karshen fatawar da annabi ya yanke Karshen al'amarin annabi ba a ƙara jaddada alwala don mutum ya ci abin da wuta ya shafe shi sai suna ganin har da naman rakumi wuta ya shafe shi wasu kuma suna ganin a'a bai shafi naman rakumi ba ka samu littafi ana ce masa asma'ul haywan fil qur'an dabbobin da suka zo a cikin alqur'ani gaba daya aka yi littafi mujalladi guda sunansu da adadin sunan da dabbar ya zo a cikin da ɗauko ayoyin da dabbobin suka da da tafsirinsa da kuma tattaunawa da likitocin dabbobi a kan rayuwar wannan dabbar shekaru nawa dabbar take yi in sauro ne in ta yi tsawon rai kwana talatin da uku kaza kaza kaza sauran ma akwai maza akwai mata akwai da suke cizo da rana akwai da suke cizo da daddare duka sai da ya kawo su na sha tunanin mu zo mu karanta shi wani lokaci amma har yanzu ba mu samu dama ba in mun tashi ba za mu ciro shi ne a laptop sai a yi photostat ɗinsa za su samu ilmuka da yawa to dabba da ya fara kawowa shi ne sauro don shi ne in ka ɗauko daga bakar shi ne dabba da za ka fara cin karo da shi inna allaha la yasahi an yadriba masalan ma ba'uza ta sauro to daga sauro sai shanu wa in qala musa li qaumihi inna allaha ya'murukum an tadhbahu bakara to sai ka maka hoton sauron in ka kalli sauron yadda giwa yake haka sauro yake Eh, yadda giwa yake aka yake sai dai giwa babba sauro karami to anan ya kawo maganganu akan raƙuma to shi ne ya kawo wa'annan zantuttuka ɗin masu faɗi a kai da sauransu mu dawo a abinan to a nan gaskiya yanzu mun fahimta jaddada alwala Eh, muna karatu amma za mu tashi takwas da rabi hmm. za ka zo to shi kenan in ka zo sai ka yi min magana zan fito ko minti biyu sai mu haɗu eh, kwanaki muna karatu ba mamaki yin bako yin fita to aiki da ciwo ne akwai yana so na'am anan yake cewa yanzu kenan mun fahimta sake jaddada alwala in alwala bai kare ba musta'abi ne ba wajibi ba ko ba haka ba malai ce wa qaru ya fi hadisi عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضع على طهر كتب الله له به عشر حسنات an samu hadisin daga ibn umar annabi ya ce wanda ya yi alwala ya yi sallah sai wani lokacin sallah ya zo tawaddu ala dori ya yi alwala akan tsarki mana ya yi alwala alhali alwalan bayan bai warware ba kataba lahu bihi ashra hasanat Allah zai rubuta masa lada kamar yayi kyawawan ayyuka guda nawa guda قال وروى هذا الحديث الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك الحسين بن قريش المروزي قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن الإفريقي وهو إسناد ضعيف قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد القطان ذكر لهشام بن عروة هذا الحديث فقال هذا إسناد مشركي وأنا إسنادي لنا قبس قال سمعت أحمد بن حسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة النبي أنا الولاء قوة صلى kuna ji kuntu sai nace fa antum kufa ma kuntum tasna'una me kuke yi qala sai ce kunna nusalli salawata kullaha muna iya hada salloli gaba ɗaya bi wudu'in wahidin da alwala daya malam nuhu da muddin ba mai kari ba amma wannan sahihi ne don kun duba ya ce akhrajahu kullu bukhari hadisi ya zo a bukhari shi annabi a kowace sallah yana yin me yana yin alwala qala abu isa hadha hadisun hasanun sahihun wa hadithu umayd an anas hadithun jayyid wannan hadisin ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana alwala ga kowace sallah ana nufin ga kowace sallah na farilla an gane ko annabi yana mata alwala zahirinsa haka al'adar annabi da ɗabi'arsa shi yasa imamu tahawi ya ce ɗayan biyu ne ko ka ce shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta ma Allah wajin zama a karon farko kowane sallah ya yi masa mai alwala yadda aka wajibta masa kiyamun ne to an wajibta masa kowane sallah ya yi alwala wannan khususiyarsa ne abin da ya nuna mana khususiyarsa sabai ba haka suke yi amma shi ma daga baya Allah ya shafe masa wannan wajibi shi yasa yadda ya faɗa a sharha yace thumma nusqa yawm yau fath ran da aka yi farko maka sai Allah ya shafe wa annabi wannan hukunci eh, ga dalilin da ya nuna bi hadisi buraida da hadisi buraida yani allazi akhrajahu muslim hadisin buraida wanda imam muslim ya rawaito annahu sallallahu alaihi wasallama salla salawat yawm al-fath bi wudu'in wahidin annabi yayi salloli gaba daya ranan da aka yi fatu makka da alwala daya salloli biyar gaba daya manzo ya yi da alwala daya kenan a yau fati an shafe wannan mai wajibin a gare kenan a da wajibi ne annabi kowane sallah ya mata alwala amma daga baya sai Allah madaukakin sarki ya shafe masa ne wannan wajibin ina ta an gane shi yasa ya ci gaba a cikin sharan kenan ko mu ɗauki wannan sallar salawatu yawmal fajr bi wudu'in wahid kala ko kuma wa tawal ana iya dauka annahu kana yaf'aluhu istihbaban thumma khashiya an yadhun an yuzanna wujubuhu fatarakahu li bayan al ko kuma a'a sun da kowane sallah da adabi yake masa alwala din dan ba wajibi bane a gare shi mustahabi to shi baya bari mustahabi shi yasa yake yi daga baya sai ji tsoron kada mutane su doka fa wajibi ne shi da sai wata rana sai ya sarka ya yi alwala ɗaya ya salloli gaba ɗaya da shi in mun doka na farko wajibi ne to ga annabi shi ma da bayan an saukar an sauke mishi wajibi ko kuma mu doka mustahabbi ne amma da yake ta yi sai na tsoron kada mutane su doka ah, wajibi ne shi ya sa kenan shi wani lokaci sai a hada salloli da alwala daya kun gane wannan bayanin amma kuma har yanzu abinda malam ya kara faɗi a sharhan to in mun ce da wajibi ne ga annabi sai daga baya aka shafe kenan an shafe shi a wani lokaci kenan a lokacin fatu mai makka sai ce to ba lokacin fatu makka ba don abin da ya faɗa sharha wa ala takdir al-awwal fa nusu kana qabla al-fath bi dalil hadith suwayd bin nu'man fa innahu kana fi khaybara wa ya qabla al-fath bi zamani in wani ya ce maka sai ranan fatu makka ne to ai a yakin khaybara wanda sai aka yi sai da aka yi shekaru eh, biyu ko uku kafin fatu makka annabi ya haɗa salloli da alwala ɗaya ina fata an gane saboda haka shine magana mafi inganci amma malam da ya kawo da wajibi ne daga baya aka shafe masa da kuma a yana yi ne a matsayin musa'afi to magana da yake kusa da gaskiya yace yana yi ne tun da ma a matsayin musa'afi ba wajibi masa ba wannan kenan a a sharha ma malam ya ce a shan mubarak kafori ya ce hadisin suwai dan nu'man wanda alhafiz ya yi ishara zuwa gare shi shine ce mun fita tare da manzo Allah shekarar yakin haibara sai da muka zo wajen sahaba sai manzo Allah ya mana sallar la'asar da ya mana sallar la'asar yayi kurkuran baki yayi kurkura muka yi sallar la'asar lokacin da sallar maghrib yayi sai ya ci a masa ruwa sai ya kurkure bakinsa sai mana sallar magariba kaga bai sake wata alwala ba yawa wayoyin kudin ku sa fus ku bani ku ku zuwa zuwa. fus kar ku kashe da bayani akan batun sake sabunta alwala ko rashin sabunta shi babun ma da'a annahu yusalli salawati bi wudu'in wahid shine ko babin abin da yazo ya nuna shi manzo Allah yana salloli da alwala daya kenan salla sama da daya da alwala daya wannan kenan حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الكبه بن مرقد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد عندما كان منادى إيه، زوا من manzo Allah da قول صلى قول alwala صلى سي yayi alwala amma كيف da aka sai ya yi salloli da yawa da alwala ɗaya wa masu ala fa ya shafi hufinsa fa ƙala umar in naka fa'alta shay'an kun fa’alta fa'altahu ya annabi kayi abin da da ba ka yi salloli gaba ɗaya ka yi sa da alwala ɗaya wannan hadisi imam musulun ya rojo hadisi na 277 ba, man بيت ba ta gangan na yi. Yawwa. karka ce yau din na manta ne no sorry generator ne ke aiki to wutan ya rabu ko kashi ɗaya manzo Allah ya ce da gangana aikata shi amdan fa'altuhu da gangana aikata shi ku buɗe window amma fa akwai wuta fa la yi ne babu ba. Amdan fa alfahu manzo Allah da ganganai. Qala Abu Isa hadha hadithun hasanun sahih wa rawa hadha alhadith Ali bin Qadim an Sufyan al-Thawri wa zada fihi tawadda'a مرة مرة قال وروى سفيان الثوري هذا الحديث أيضا عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة أن النبي كان يتوضأ لكل صلاة ورواه وكيع عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال ورواه عبد الرحمن ابن مهدي وغيره عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا أصح من حديث وكيع والعمل على هذا أيكي أكون ونن عند أهل العلم a wajen malamai ma'abuta ilimi ma'abuta ilimi me suka ce abin da suka ce annahu yusalli salawati bi wudu'in wahid mutum zai iya yin salloli da yawa da alwala daya malam yuhdis muddin bai kari ba wa kana ba'dhum yatawaddau li kulli salati istihbaban wani ko yana iya alwala kowace sallah ya yi mata alwala amma wannan ba wajibi ba mene ne mustahabbi ne mustahabbi ne wa iradat al-fadl da neman lada da neman falala wa yurwa an al-ifriqi an abi hudayf an ibn umar an annabi qala man tawadda'a ala tuhrin wanda alwala kuma dama yana da alwala kataba Allahu lahu bihi ashra hasanat sai dai wa hadha isnadun wannan babul ma جاء في وضوء rajuli والمرأة من إناء واحد wahid magidanci amma kai ba magidanci ba kai alwala da kaga zai zama damuwa ko sai dai in muharramar babin abin da yazo fi wudu'ir rajul namiji zai iya yin alwala wal mar'ati da mace min ina'in wahid a kasko daya zai kace ya eh? da muka tsallake ba mu karanta shi ba an jami'an ban abdullah na yi da to wa fil babi an jabi ban abdullah anna nabi sallallahu duhu wal asr fi wudu'in wahid Allah biya annabi ya yi sallar azahar da la'asar da alwala ɗaya. Eh, wannan haka za wannan ya nuna mana annabi ya yi. sallar azhar da la'asar da alwala ɗaya. wannan kenan har yanzu yana sake mana bayani cewa wanda annabi yake yin alwala a kowane sallah wannan ba wajibi ba ne. yana yin ne bisa musahabi ko da wajibi ne daga baya aka shafe mishi ah, haka imamu sahawi da ibnu battal sun ce wasu sun ce wai dole kowane alwala yi masa wani sallah yi masa alwala sun ka kawo idan kun fi ila sala amma dai magana mafi ingancin mu warware ba su a baya babin namiji da mace suna iya alwala a kasko ɗaya kana iya alwala da matarka a kasko ɗaya da kanwarka a kasko ɗaya kuna da wani ƙwarya mai faɗi kuna sanu kuna alwala ko buta ne kuna canje canje wannan ya halatta wannan anan sai ka wata fikin kenan idan mutum yana da alwala sai jikinsa ya taba mace ko ya taba mace ko da da gangan ne ba da niyyar sha'awa ba ko ba a samu sha'awa ba alwala zai warware ba da niyyar sha'awa ba ko ba a samu sha'awa ba ita ba ta gane alwala bai warware don kaga ai idan ana alwala su da suna alwala ne a kwarya ko wani dutse ne sai a rarraka cikin sai ana alwala cikin hannu zai taɓa ji to kaga baya karya eh, alwala wannan shi ne sai ma'ana yace na ibn abi umar qala haddathana sufyan bin uyayna an amr bin dinar amma kafin mu tsallake nan shin idan mutum yana da alwala sai sha'awarsa ya tashi gabansa ya miƙe amma ba abin da ya fita sai ya kare ko bai kare magana mafi inganci bai kare ba an gane ko a malamai suka ce idan mutum yana kan sallah sai ya samu miƙewar gaba sannan kuma yana tsoron kada wani abu ya fita daga cikin tufafinsa sai ya rike ya karasa sallah ya yi sallarsa malamai da yawa sun ce sallarsa tun da dai abun bai faro masa kafin sallah ba amma in kafin sallah ne ya yi kokari ya warware wannan matsalar yan abu ne ma zai fita ya yi kimsa sai zai ci gaba da sallah wannan an ibn abbas qala haddathani maimuna qalat to kun ji maimuna ta ba da labari ta ya dawo da ku bulugul malam hadisin hadisan da suke babin farko tace kuntu aktasilu ana wa rasulullahi min ina'in wahid maimuna kai maimuna ka a matar annabi bai ka sani game da ita sai yawon siya matar annabi ne ce ko ba matar annabi ba ce to ka san wani abu ne game da aurenta yau a kana abuja kana gaba a mufti ga miki a aure kuma kuma ita ce matarsa na ƙarshe a aure ko bayan ya rasu ba kaga ka nuna masa bambanci wanda ya zauna wuri dai da mai na'am na'am eh, malam ya ci gaba da cewa la ba sa eh, kuntu atasul ana wa rasulullah min ina'in wani ina wanka ni da annabi mai maimuna a kwano ɗaya. ta na namiji zai iya wanka da matarsa min aljanabati wankar me janaba qala abu isa haza hadithun hasanun sahih kaga fikin imamu eh, fikin imamu turmuzi ai anan bai kawo mana alwala ba sai dai ya ce mana babin namiji da mace suna iya alwala a kasko ɗaya sai ka mana hadisin maimuna da annabi ko ba ba su yi da janaba a kasko ɗaya wannan fikihunsa yana da kyau domin a wankan janaba akwai me akwai alwala ko ba gaba sannan kuma imamu malik cikin muwan sa, ya yi bayani idan mutum ya zo wankan janaba muddin ko da bai yi alwala ba sai yi wankan janaba cikakke yana iya sallah da wankan janaba a sunan nasa yana iya sallah da wankan janaba an gane ko bisa ka'idar da wannan malamin ya ishara akai wahid abuna mai littafin irshadu salikin abu ammar al-misri yana raye har yanzu cewa hadathu sughra yatalasha fil hadath fi hadath al-kubra karamar hadasi tana narkewa a babbar hajar yanzu za ga in kana asibiti idan likita zai sa maka ruwa in ya so yana yana so maka allura sai ya maka alluran koya a cikin ruwa ya bi jikinka <laughs> ko ba gaba duka kawai zai su narke tana saboda haka idan kai wankan ba ko da ba kai alwala ciki ba ya dauki za mu wankan ba dauke babban kari ne to duk abin da ke dauke babban kari to yana bai gurbin alwala kawai sai ka je kai sallah ne wannan shine magana rajihi galibin malamai ma babu wanda ya saba a cikin babu wanda ya saba a cikin to kaga kenan tunda wankar janaba din yana iya daukan alwala ma to kaga tunda annabi yayi wankar janaba da maimuna a kasko daya to kaga ya nuna namiji da mace suna iya alwala a akushi daya وهو قول عامة الفقهاء وانا شنو مجرد دكة malaman فيكم cewa namiji da mace suna iya wanka a kasko ɗaya kuma suna iya alwala kasko ɗaya Allah ba su an yasta sila rajul wal mar'atu min ilahi wahid cewa ba laifi namiji da su suna iya wanka a fushi ne duk magana malaman fiqh kar ka zo ka samu wata fiqh ta ce a'a makruhi ne namiji da mace su yi wanka a kasko ɗaya to wannan fiqhul mujarrad ne ba fiqhul mukarrad ba yawa in ire-iren malaman nan suna maganar fiqh to ana magana fiqhun masu jini a wuya in ana magana cikin masu jini a wuya shine cikin masana hadisi ina fata an gane shine cikin da za a firka maka da hadisi ba kawai magana ne za a zuba maka a zube ba to sun ce ana iya yin haka shi sa ma hadisin da Aisha take cewa ban taba ganin al'aurar annabi ba bai taba ganin nawa ba hadisi ne na ƙarya bai inganta ba hadisi ne na ƙarya ba bai inganta ba Ah, idan ka dubi littafin haza halal wa haza haram na ashe ah, ahmad anwa ya baje kolin wayannan bayanan ah, nasiruddin albani ya baje kolin wayannan bayanan an halatta namiji ya kalli komai a cikin matansa mace ta kalli komai a cikin mijinta don Allah ya riga ya ce hunna libasun lakum wa antum libasul lakum to ai magana ya tsari an halatta masa ya ga komai a jikinta kuma ya taba da hannunsa ita ma an halatta mata haka ina fata an gane shi ya sa sai ga wani a baza fatawar wai in ya ga zirancin matarsa zai maka shi kenan sai tsaya yana ta kallon bulogin kuma ga na halal an haramtar masa sai je kalli na haramta to kaji manzo Allah ya wanka da matar shi kuma karka ce wai da maimuna kada in ka je sunanin nasa'i mata annabi one by one sai da ya babi annabi ya yi wanka da wacce ya kawo hadisin da annabi gaba ɗaya ya jera yawwa karka ce wai abu nan mala yace wa huwa eh, qala wa fil babi an ali wa aisha wa anas wa ummi hani wa ummi subayya wa ummi salama wa umar duk wayannan sun ka hadisan da namiji da mace na iya wanka na iya alwala a kasko daya wa abu shasa ismu jabir ibn sai imam nawawi ya faɗa sharhan muslim yadda malai ka sharhan tuffa namiji da mace su yi wanka ko alwala a kasko ɗaya fa Jaizun izun bi ijma'il muslimin ya halatta ba ma ijma'in malamai ba ijma'in musulman duniya gaba ɗaya yadda mu musulman duniya mun yarda Allah ɗaya ne to haka duk musulman duniya sun yarda namiji da mace suna iya wanka mutum da matar su yi wankan da na ba kuma su yi alwala tare لهذا الحديث دون ان حديث da suka zo a wannan babin alhadu ya faɗa cikin fathul bari ibnu hajar kenan hawi da qurtubi da nawawi sun ka ittifakin malamai ala jawaz iktisal ar-rajul wal mar'ati min al-ina' al-wahid halaccin namiji da mace su yi wanka a akushi daya babun ma a fi karahiyati fadli da al-mar'a babu abin da yazo akan karhancin rago amfani da rago ruwan mace kaji abin biyu ne ku yi wankan tare ko ku yi alwaran tare daban ta yi wanka sai ta rage ruwan daga baya ka zo kai ka shigo daban ko ta yi alwala sai ta rage ruwan kai ma ka zo ka yi daban wala ana akwai fadlu akwai su'uru in ka ji an ce fadlul ba shine ruwan da wani alwala da shi ya rage ko namiji ne dan wanka ko mace ce sai alwala ta rage to ruwa ana ce masa fadlul ma ko ta yi wanka ko eh, ta rage amma ruwan da wani ya sha ya rage shine ina ba an gane to wannan za ka ji bayanansu mala ya ce babin abin da ya zo bisa kar hancin amfani da ragowar mace haddasa na mahmud ibn ghailan qala haddasa na waki an sufyan an sulaiman at-taymi an samu hadisi kan da sulaiman at-taymi sulaiman at-taymi shine ibn darhan kuma abul mu'tamir mutumin basra ne amma ba a ce masa al-basri sai a ce taymi don ya taba sauka a garin taymi na wasu lokuta sai ake ce masa attaimi amma ba wai attaimi din aka haife shi ba adali ne an abi hadis an rajul min bani ghiffar qal ha rasulullah an fadli tahuril mar'a annabi yayi hani ayi amfani da fadli ragowar tahuril mar'a ruwan da mace sai sarki da shi ta yi wankan janaba ruwan da ta rage an hana kai namiji eh, an hana wani amfani da shi ta yi wankan biki tsayawa biki ko eh, janaba ko haida ko ta yi alwala ta rage an hana wani ya amfani da ragowar wani din nan wasu ce namiji ne aka na wasu suka ce a'a wani wanda ba ita ko da an gane ko ala wa fil babi ana abdullah bin sirkis ala abu isa abu isa yace wa kariha ba'dul fuqaha wasu cikin malaman fikihu sun karhanta alwudu'a bi fadli tahuril mar'ati alwala da ragowar mace suka ce shi ma makruhi ne Ko kaulu ahmad wa ishaq kariha da ahmad da ishaq sun karhanta fadla da ragowar ruwan da mace ta yi alwala da shi ba za ta alwala da shi ba walam yara ya amma ba su ga laifi ba bi fadli su'riha ragowar su'ur me nace muku su'ur rago in ta sha ruwa ta rage ba san ba laifi ta sha ruwa ta rage kana iya ɗaukar ruwan ka sha ta sha ruwa ta rage kana iya alwala da shi sai kace yawwa shi da bayanin da za mu kawo to wayannan abinda da ya kawo mana nan kamar hadisin da ya so ko babin hadisin maimuna ya nuna annabi yana amfani da ragowar ruwanta wanda ko a maram ibnu hajar ya ka hadisin maimuna din kashi ɗayan ya kawo saraha da maimuna ɗayan kuma ya kawo bai kira suna ba ba abu اتصل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يكتسل kun فقالت اني كنت جنبا فقال ان الماء لا يجري ko la Sai wata cikin mata annabi ta yi wanka sai annabi ya zo zai wanka da ragowar ruwan sai ta ce lalle ruwan baya janaba sai ta ce janaba nake da shi sai annabi ya ce ruwan baya janaba sai da wasu yi tawili a yadda فجاء ya منها يعني من ya zo ne zai ɗauki bab da sai wanka ɗin ya sa ruwan sa A wai ba wai ka rage ba sai aka ce to ai tawilin su ba zai karɓu ba don annabi ce innal ma'a lalle sanannen wannan ruwan da kike wanka da shi fiye ragen la yi da shi da rabuwar wannan ruwan ne kana da gano ne ya gaje eh ai yanzu ba mu gama wannan bayanin ba eh in mun gama in tambayar ka bai shiga ba sai ka shiga to amma sannan kuma shi ibn hajar before wannan kuma ya ka hadisin da aka hana yace wal ashabi sunan ko ba haka ba shi shine wancan iktasal ba su azwaji ne amma wa arrajulu sahiban nabi din shine na har sosa ayyata silar rajulu بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل وليقترفا جميعا أنا نمجي ya yi wanka da ragowar mace ko mace ta yi wanka da ragowar namiji sai ne su yi wankan tare lokaci daya to yanzu za mu dubi wa'anda matsalolin a idan muka dubi akwai tattaunawar malamai malam ya ce a cikin babin akwai hadisin abdullahi bin surjus a shawara ya ce hadisi abdullahi ibn sirjin shine wanda abu dawud da imamu na sai suka rawaito ta hanyar humayr ibn abdurrahman al-humayri yace laqitu rajulan sahiban nabi arba'a sidin shine eh, hadisin bulugul maram zai kara muku wata ilimi a kai na bulugul maram wa an rajulin sahiban nabi an karko daga wani mutum ya yi abuta da annabi amma bai gaya maka adadin shekarun ba to amma asali ya yi abuta da annabi arba'a shekaru nawa sai sa idan ka zo fassara wa ɗalibai hadisin can da yake cikin bulugul maram wa arrajul sahiban nabi sai ka ce ya abokance su na shekara hudu yadda ya tuffa ya ka a can mutum an gane ko na shekara hudu sai mutum ya ce min na har rasul an yi an tattasila mar'a bi fadl rajul wa yattasila rajul bi fadl mar'a wa yansarifa jami'an a cikin fatul bari ya yace da suka roto hadisan adalai ne A nan ma malin yi ishara zuwa ga bulugul maram ya ce hadisi ya zo cikin bulugul maram to idan muka gane wayannan bayanan duk da babin bai kare ba bari mu kammala babin gaba ɗaya mu dauko bayanan أهم يجي حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن خيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن عاصم قال سمعت أبا حاتم يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري أن النبي نهى أن يتوضأ الرجل بفضل ظهور المرأة النبي يا هنا نمجي الولاء درغور وندا مجتي تي الولاء دش أو قال كوكو يجي بسعرها درغور وندا تشا آه جدا وانا سعر akwai akwai kuma su'urul haiwan ruwan da dabba ya sa baki ruwan da dabba ya sa baki kuma suna raba shi kashi kashi akwai eh, ruwan ruwan da dabba ya sa baki akwai dabbar da asalin ta halal ne akwai wacce haram ne akwai kuma wacce haram ne amma tana da sarki kasan dabbobin akwai halal akwai kuma haram da jasa akwai kuma haram mai sarki kaga alade haram ne na jasa kare haram ne najasa tunda har yawon su akwai damuwa an gane ko to abin da sa yawon su akwai damuwa domin shi dubarsa tsutsotsi suna fita miliyoyin tsutsotsi yadda na yi muku bayani ranar kuma tana da yawan kai bakinta wajen dubarsa to shi yasa ko da yaushe harshen ta akwai da harshen kare akwai da tsutsotsi da abin da ta lafa tana zuba wannan tsutsotsin a ciki to kuma suna dauke da kwayoyin cuta to kaga kuma idan ka bi kamar jaki kaga namar sa haramun ne amma shi ba da jassa ba domin annabi yana hawa muna hawa kuma ana cewa asqala asqalakum ila balad eh, wal khayla wal bijala sayta wal hamira tarkabu hawa zina wa yakhruqu ma la ta'lamu kaga kamar kyanwa ba cin namar haramun ne amma kuma ah, sabai suna iya karkatar da kyanwa ta zo tana son ruwa ta sha ko sai alwala da ragowar ina mata an gani to kaga ta haramun ne amma ita ba da gasa ba qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hirra innaha laysa bi najis innama hiya min at ko ba haka ba kaga kenan yanzu ko ruwa don akuya ya saba ki shanu ya saba ki ko sai alwala da an gane ko dabbobin dawa sun saba ki zaka yake alwala da sabani suna zuwa gurmin daji su ga ruwa ga safin dabbobi kala kala sun zo su yi taruwa sun tafi ta da bai ce mu yi arwa irin ruwa mu kududdufi haka an gane ko to anan mala yayi magana eh, yace ko da ragowar wanda mace ta sha qala abu isa hadha hadithu hasan wa abu hajib ismu سواد ابن عز وقال محمد بن بشار wa حديثه نهار سعيد da رجل الفضل له المرأة ولم يشك فيه muhammad bin bashar to amma duka mu tattara wannan mu babin gaba babu ma za a fi da fi zai babu abin da ya zo a kan rahusa a kan haka rahusa namiji yana iya wanka da ragowar mace namiji yana iya alwala da ragowar mace ita ma tana iya yi da ragowar namiji haddathana qutayba قال حدثنا ابو الاحول عن سماء بن حرب عن اكرمه عن ابن عباس قال اتصل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جقنا كان اذكر ابو لوب وتجكم ما تم Allah Sallallahu الله wa sallama. ta yi wanka a cikin bab yau za mu kwatanta shi da bab a yau ce wannan matar ita ce maimuna yadda ya zo a ruwa da ibn abbas da ta yi wanka ba a rada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tawadda amin sai annabi ya soye yi alwala a ciki a bulugul maram kuwa an yi sila minu fa qalat ya rasulullah sai ta ce ya manzo Allah inni kuntu junuban ni ina da janaba fa qala sai ce innal ma'a la yabu ai ruwa baya dauka janaba sai dai kore janaba shi sai dai dilete na janaba ba zai ba zai dibi janaba a cikin sa an gane ko Kala abu isa hadha hadithun hasan sahih wa qawlu sufyan thawri wa malik wa shafi wa ne shine mazhabin sufyan thawri da imam malik da imam shafi to a nan yanzu mun samu jama'a kamar mun samu hadisai biyu suna mai suna kifa suna cin karo da juna hadisan bifo wannan suna nuna ba a amfani da ragowar ruwar juna tsakanin jinsin namiji da jinsin mace ina fata an gane wannan hadisin kuma ya nuna ana iya yi to shi yasa a sharha ya tufa ya wa jama'a bainahuma malamai sun har haɗa tsakanin wayannan hadisan bi anna an-nahya mahmulun ala ma tasaqata min al-a'dha'i لكونه قد صار مستعملا والجواز على ما بقي من الماء وبذلك جماع الخطابي أجمل خطابي يا هذا حديث wato wasu don suna son su yi malejin ruwa suna da ƙarancin ruwa sai a zo za a yi wankar ga abu mazubi guda biyu misali mutum an zo da fafi ne guda biyu ɗayan an zuba ruwa ɗayan yan sai mai wankan ya zauna ko ya tsaya a cikin wanda yake yan sai ya rika ɗebo ruwa da maɗebi a cikin wanda a cikin mazubin ruwan da yake da ruwa ɗin sai ya rika wankan yana tara ruwan ana sai in an gama ruwan za a iya a yi bayan bishiyoyi misali ba a ƙari bayani irin nawa sannan kuma ana iya wanke wasu abubuwa na lalurai to shi ne ana nufin wannan ruwa da aka tara ɗin ma'ul ma'amul ma'amul ruwan da an riga an yi aiki da shi shi aka yi amfani da shi ya busar da najasa to wannan ruwan ne aka hana in mace ta yi aiki da shi namiji ya yi aiki da ko namiji ya yi aiki da shi mace ta yi aiki da shi amma wancan da aka yi ta karfatowa ɗin in ya rage namiji yana iya wanka da shi wannan shi ne yadda imamul khattabi ya haɗa wayannan hadisai guda biyu ya ce wa bi zalika jama'al khattabi wannan kenan sai haɗi na biyu ƙila aka ce inna qawla ba'd azwaj nabi inni kuntu junuban inda iradati tawdu bi fadla yadullu ala anna nahya kana mutaqaddiman fa hadith al-jawaz nasikh li hadith an-nahy wasu suka ce a a ai yanzu da maimuna ta yi wanka da annabi yazo zai yi wanka din kuna ji da annabi yazo zai yi wanka din me maimuna ta ce ina da jaraba fa nayi wanka wannan a ilimin mu yana nuna mana in babu rami me ya kama ganin rami idan dole ne zai zanto kafin nan dama annabi ya ana idan namiji ya wanka mace ta yi wanka da ragowar idan mace ta yi wanka namiji ya wanka da ragowar shi ya sa da ya zo zai shi sai ta ce in ni kuntu junuban kamar tana tunatar da shi wani shari'ar da ya aza musu fito wannan rana. ta ce innal ma'a ya yajribu kenan yanzu ya shafe ta da inda ma'ala la yajribu kenan da an hana daga baya aka halatta sai ga to hadisan da suka hana al-mansukh ne an shafe su hadisan da suka nuna ya ya halatta annasu su suka shafe wanda su ake yayin su gane wannan magana na biyu wannan kenan to akwai magana na uku da shi malam da ya ka a sa kana iya cewa idan mace ta yi wanka ko ta yi alwala kai ka zo kana kyankyamin ruwa. sai ka ɗibi sabo kai in ba ka kyankyami fa sai ka yi to duka wayannan suna iya taimaka mana wajen warware wannan matsaloli wannan ya shafi wanka ya shafi alwala akwai wani tambaya kai to shi ke ah, sai mu ci gaba sai babin gaba kuma kai tsaye yanzu babun ma ja'a annal ma'a la yunajjisuhu shay'un ya sa bulugul maram ba karamin littafi ba duk wayannan duk wanda ya karanci bulugul maram in bai karanta ko ne na fahimta shi ya sa in ka karanta mukaddima na bulugul maram ya ce eh, yana wasiya ga ɗalibin da ya fara karatu ya fara karanta bulugul maram wala ya ne an huragibul ka san ko da lokacin da muka bude bulugul maram sai mu ce kai littafi yayi girma bulugul maram ya fi arba'un hadis sauki ba yanzu arba'una hadis shafi daya inna mal a'malu binniyati an kawo an umar ban khattabi shi ne shafi a gare shafi uku hadisi yanzu hadisin eh, isala alaina rajulun shadidul bayad siyadi a bulugul marai an gusura maka ya kai hadisi goma shafin farkon hadisi ya kai shida kuma din abun in da ifi na kasa sai sai maka da ifi in sahihi ya sai maka sahihi hadisi ne ke jarjaru ga jarjaru ko yana karanta da kai ibada shine sannan kuma yanzu kaga idan ka dauki irin su sahih bukhari su turmuzi su wane ne duk wanda ya ga littafi sai ga ya masa girma amma in ka doka haddasa na haddasa na ne duk da suka ba larabci ne mai wuya ba duk littattafan yan zamani suna suke ka larabci mai wuya za a ce malam wani ya haɗu ya ji larabci amma malaman da malaman Allah ne da annabi larabci ne sauƙaƙa za su don su buƙatar su fahimtar da kai addini ne ba su nuna maka wai sun kware da nahu da sarraf da balaga ba yasa za ka su bukhari duk suna da sauki duk suna da sauki amma yanzu da wani hayi suna ya gama kace dan wallafa maka da jami to sai ya dauki dictionary ya rika hada maka kalmomi shi yasa da? shi yasa koda a wajen malaman asali magana ba a kiransa ne akwai basira a ciki sai ka yi sa ne da lahajar da kowa yana gane kuma amfanin karatu a cikin irin su littafin su sunan turmuzi yanzu kaga hadisan da kana jin su kuma yana wayar maka kai a addini babin lalle ruwa ba abin da yake najasar da shi sai in abin ya fi karfin ruwan حدثنا حناد والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أكت يا من الله atatawadda'u min bi'r buda'a kaga wannan yazo atatawadda'u an fuskantar gare shi akwai wani bugu shi ma still na turmuzi din ne amma ya zo da sigar ana tawadda'u sun za mu yi alwala na kuma ana ko yawa to wasu bugun a irin nawa na ku kuma akwai masu bugun ana tawadda'u sun za mu yi mu yi alwala min bi'r buda'a ko buda'a ko bida'a akwai su a mara shafi farko ko babin farko Shafi farko amma shi wanda ya kama ka sharhan ne amma hadisi ya kawo a wurin za mu yi alwala a kogin bida'a ko rijiyar bida'a ko kogin bida'a to ba mamaki ka ce an ɗaure maka kai wani irin kogi ne wani ya bi irin wani kogi ne Yulka fiha al-hiyad fiha ana jefa a cikin al kayan haila me kayan haila mace za ta yi haila ta sa kunduku na tare fiti in ta zo bakin kogin sai ta wanke wata ma in ta ga kai ba zai wanke ba sai ta jefar a ciki walhumul kilab ana jefa naman karnuka wannatnu da shara fa qala sai annabi ce innal ma'a tahurun la yunjisu shay ka aflugul maratin kenan innal ma'a tahurun la yunjisu shay haka yanzu aflugul a nan kuma ya dauko maka asalin hadisin a tukunyarsa ya haɗo maka da rijiya lalle innal ma'a lalle ruwan tahurin yana da tsarki la yunjisu shay babu abin da zai najasta da shi kogin bida'a ana ce masa bida'a kai wa babu kasra ko bida'a kai wa ba'un rufu'a wani kogi ne sananne a madina sananne yake a madina yana layin gidan bani sa'ida a madina wani bangare ne na kabilar khazraj to mata suna jefa kunzu kunzu ana zubar da shara sai aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi sallama za mu yi amfani da ruwan kai ma yanzu aka yi amfani da ruwan ka yi alwala ka yi tsarki sai Allah ya ce lalle ruwan yana da tsarki la so su ba mu abin da zai na najasa me hadisi ne yake so ya karanta da kai abin da hadisi ne yake so ya karanta da kai ka sani akwai lokacin da najasa yake najasar da ruwa akwai kuma lokacin da ruwa yake tsarkake ne najasa duk lokacin da najasar ya fi karfin ruwan sai a ce ruwan ya zama mai najasa amma duk lokacin da ruwa ɗin ya fi karfin najasa yanzu kamar biyudam din nan biyudam din nan don an ɗebo bawali rom da ya ka juye masa za ka yi alwala da shi za ka yi wankan da na bari kai a ji a juye masa tanki guda ma za ka yi wanka za ka yi abu sai ya ji karfin ruwan ya ji karfin wannan da jasu saboda haka sai a rika gane wannan don ka san akwai lokacin da Allah ji malam Jafar ya yi maganganu irin wannan lokacin da ya karanta da bulugul mana sai wasu suka fara cewa to kaji malam yana cewa kaza kaza kaza malam ya ce kaza kaza za a yi alwala ma da karge kuma ba malam jami'ar ba haka ya faɗa ba in ruwa jari ya ɗan shiga kaɗan bai rinjaye shi ba za a yi alwala da shi to kaga wannan da rashin sani in ka ce wai ruwa da tsaran najasa ya ba ta zama najasa to kana tsarkin nan ba kai ma na ai lokacin da kake zuba ruwa kake wanke kashin da kai sai ma yanzu najasa kake ta faɗa ko da ya zo ya tafi gaba ɗaya za a ce dai har yanzu dai tun da wannan ruwan ya je inda da jasa ya so har yanzu kai dai ana jasa kake amma abin da ake so ka karanta da a karanta da kai ai lokacin da kake zuba ruwa karke da kashin da kai yanzu kana ta kwaɗan jasa ne da ruwa na jasa da ruwan suna fada kana ta kwarara ruwa kana ta kwarara ruwa yaushe za ka tsarkaka yayin da jasar ya fi ƙarfin mai ruwan <laughs> yayin da ruwanka ya fi karfi mai najasar shi kenan saboda haka daman najasa da ruwa fada za su saboda haka abin da yake so ya faɗa wayannan abubuwan da ake zuba a kogin bida'a har yanzu bai fi karfin kogin ba bai canza masa ɗanɗanonsa ba bai canza masa launinsa ba bai canza masa kuma warinsa ba shi yasa bai zama najasa ko yanzu yaro yana fitsari sir musamman fitsari yaro na miji yana yawo kawai sai ya ɗiga abokin sai a zo kawai ka ɗana ruwan a harshen ka sai ka ja zama gishiri gishiri za mu ruwan ba gishiri gishiri ba za ji ya zo na ja ji ba ka ɗana ba ka ji sa gishiri gishiri ba sai ka matsa hancin ka sunsuna sai ka ji yana warin fitsari sai ka zuwa ka sunsuna ka ji baya warin fitsari sai ka kalli kalansa ya canza kana a a sai yi alwala da shi ya gaje eh in ya canza kala in ya zo ya kwanta sai saman ya zanto bai canza ba sai yi amfani da shi in ko saman ya canza ya canza masa kala kaga ta zayyara launu wanda ba za ka yi amfani da shi sai dai in kasan wuri ne haka yanzu bala akwai dan ƙasa sai ruwan wurin ya zama jaja ko inda suke da koren ƙasa sai zama green green to ƙasar wurin ne haka to wannan ruwan bai zanto na jasa ba na mu dawo cikin karatu sai malam ya ci gaba da cewa kala abu isa hada hadisun hasanun wa qad jawwada abu usama abu usama ya kyautata hadal hadis wannan hadisin فلم يروي أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد وفي الباب عن ابن عباس وعائشة wannan kenan sai babin gaba malai ce babun minhu akhar ko kuma na ku haka yace babi daga babin da ya wuce akhar na daban حدثنا حداد قال حدثنا عبده عن محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر بن زبير عن عبيد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل ناجى النبي أنا تنبيرك عن الماء جميل الروح يكون في الفلاح من الأرض ruwan ya zanto a sahara a ƙasa ruwan a sahara ko kuma a daji kafin kana iya zuwa jajin ka samu ruwa a nan mala akwai wani jimika tun da lokacin da muke zuwa mala har yanzu akwai yana eh, eh? akwai kuma candim tandem ɗin ma yana nan suna kusa kusa to har yanzu akwai ruwa a cikin sai mun kai ziyara mai shako <laughs> ana tambaya annabi akan ruwan da yake daji wa ma nuku ku ka dazu na yi muku ma bayanin kuma da abin da yake tsoma masa baki minan sibai na dabbobin dawa wadda wani da dabbobin gida dabbobin na saba قال فقال الرسول ta الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبر لكن أصل الدليل حديث إذا كان الماء قلتين kaga an tambaya annabi akan irin wannan in yawan ruwa in za ka tsuru zai cika tsuru biyu zai jarka biyu zai roba wanke ba zai dauki najasa ba ko da najasa ya fada in ya kwanta sai a jiki sama a yi amfani da shi eh? Eh, yawwa to idan ruwan tulu biyu najasa kuma tulu ɗaya to ai ya kai rabin ruwan wannan zai gurɓata yawwa ana so a nuna maka kafirul ma la yunajjisuhu qalilun najasa ruwa mai yawa karamar najasa ba ta najasar da shi sannan ko ruwa ruwaye in kana gani in ka sha za ka cutu to sai ka yi alwala kar ka sha sai ka je gona da ruwan shanka yadda za mu zo muka karanta hadisa ba yanzu ga ruwa sai aka sa gidigan maganin bera a ka san ba ya canza masa komai sai ka yi alwala da shi ka yi wankan sarki da shi amma ba za ka sha ba yasa akwai ruwan da aka yarda ba ya ka sha ba amma za ka yi sarki da shi shi ne irin wannan ruwa akwai ruwan da ko an yi ka sha amma ba yarda ka yi alwala da shi yanzu an yi ka sha ruwan soko ka sha ruwan ji amma za ka yi alwala da shi yawwa saboda kar ku haɗa ruwan alwala da ruwan sha kuke dole sai ruwan da za a sha da za a yi alwala a'a amma wanda ba shi da ka'idar don sabai su zo sun tambayi annabi ba sa iya shan ruwan goyi da yana sa su gudawa yana sa su kuraje a bakunansu sai annabi ya ce to ku hau da ruwan da za ku sha sannan ruwan kogin kuma ku ta alwala da shi kala abda kala muhammad bin ishaq generator ne to ku bar shi mana to zai karu ai قال ابدا قال محمد بن اسحاق القله shi قله yal jara ita ce tulu wal qullatu allati yusqa fiha kulun da ake dibar wani kulun kasa wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske kulun kasa ba irin raddan kasa ne yana da muhimmanci don yana tace ruwa yana tsantsame ruwa. shi ya sa ma idan mutum ya yi rashin lafiya rashin lafiyar ya ƙi jin magani yadda aka yi wa annabi to sai a samo randuna na ƙasa daban-daban a gida ko da kowanne a ɗibi ruwa kofi ɗan ɗaya randuna bakwai a haɗa a yi wa mai shi wanka zai samu sauki ba annabi da ya yi rashin lafiya ga ko daga kai baya iya yi sai ya ce a nemo min ruwa tuluna daban-daban bakwai aka haɗa aka zuba masa take miƙe hadisi yana cikin bukari na'am kala abu isa wa kaulin shafi'i wa ahmad wa isa alu idan kanan ma'u kulla taini lamu na jisu shekun malami da hayyari hu hau tsamu ya kunu nahuwa min hamsu yana kasancewa nahuwa kwatan kwacin min hamsu kirabin kurubiya babin karai hatin bauli filma'in rakin babin kar hancin bawale a ruwan da yake kwanci aure ɗaya حدثنا محمود بن غيلان الراجي شنو wanda ke kwance a wuri daya قال حدثنا عبد الرزاق اما امر انا حمام بن منبه انا ابي هريره عن النبي قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضا فيه منه يا بلوغ المرأة kada da yau yi bawali a ruwan da yake kwance sa'an nan yi alwala a me a ciki ai da ya yi bawalin ko ya zama da wani don tawili sai ya yi bawalin a ko a ƙwarya sai zuba a ruwa kwance sai ta ai an hana iya tsarin da ya kai sai shi da shi aka ce to kai ma su ne don Allah ya tsinewa ya haramtar wa yahudawa cin naman alade da mushi sai suka yi yar dabara idan alade ya mutu sai su tare kitsansa sai su narkar da kitsan sai su sayar wa shushaina a zamaninsu ana ana abin nan ana goge takalmi an gane ko ana shining na takalmi shi da su kiwi na su a lokaci an gane ko sai Allah ya tsine musu ina fata an gane sai Allah ya tsine musu haka hadisi ko ba saboda haka idan Allah ya haramtar da abu sai kai dan dabara ka sai Allah ya tsine maka ina fata an gane to kaga wannan sai ya tunatar da ni akwai wanda ya tura min tambaya turu wasu kan shi ya halatta ya sayi irin dusan giya bai kiwon dabbarsa to amsa da na tura masa ɗazu ne a fahimta ta bai halatta ba sai in za a saya masu yin giya din an sake bunƙasa musu harkar su ko ba gaba don za su yi sai to muna cin riba a dusan giya bari mu ɗan rage farashin giya kuma ala sai wala ta alal ismi wal udwan sai dai bai halatta ba kaga wannan ko ya ƙara mana sani kuma wannan hadisin tunda annabi ya ce an tsina yahudawa da suke tsayar da kitan alade a yi polish na takalma wa ma abu mai rai ba a ce dusan giya ma bai halatta baiwa dabbobin mu ba kaga wannan iya zanto ba da niyya ba wannan bai zanto laifin ba yawwa wannan shi ne saboda haka Allah ya hana abu abin a daina wayannan dabaru duk da kuma wani abu daban insha Allah da Allah ya kaddara ko ranar juma za mu ƙara bayani muna so mu kira ne ga da suka ƙara kuɗi fiye wata su soke wannan ƙarin su soke wannan ƙarin ɗazu da safe akwai abin da na karanta bai ya amin daɗi hakimin wandali ya ce bai yarda sai masa fiya wata a wandali naira goma ba eh, bai yarda talakawansa a sai musu ruwa naira goma ba sai abin ya min daɗi matashin hakimi ne to ya kamata mu ma manyan mu su tashi su yi magana ruwa shine tushen rayuwa ko ba haka ba kuma Allah kyauta ya bayo bayi shi kawai don da kana sayin jakar ruwa naira sittin yanzu ka je ka saya naira tamanin shi ne sai ka ji riban ɗari da ashirin in ka saya ɗari don Allah bai yi ba naira ashirin a ɗari bai yi ba eh? to amma ko yanzu bakin fata bai so wani ya sai ya abin da nake so za a yi suna kenan suna baiwa masu sayarwa baya baya su naira yi sai abin da ake abu da ne ko ba haka ba ana ba ta sai ka sai ka samu ko ba haka ba to yanzu a sai ya mu kai yawwa na'am na'am ka gani sai a yi hakuri eh to yanzu akwai wanda zai tsara wajen ku ɗari kenan to wanda zai tsara ɗari to shi sai ya san biyu sha biyar uku ashirin kun ji bayani ba wanda da akwai ahlul zikira nan <laughs> to gaskiya bayani da aka ɗaga mun gamsu da shi amma yanzu in an sauke za ku sake zai dawo normal ko shi kenan yanzu shi kenan ba za mu yi hudu ba ranar juma'a ba Ha shi na amfanin kowane wakilai za ku yan tire da nan akwai yan gwari a nan akwai masu gyara miya masu manja da abin to duk dai gashi nan masha Allah to ya eh? a to ai kai ba sabo bangaren ka ba eh, akwai akwai akwai dazu na ji a BBC ne ko ko Dot Bele ne wani abu ya ban dariya an hira da wani babba a Najeriya ce sai kowa ya yana kare kuɗin kayansa da ce ya je sayan nono ne ko nonon da naira ɗari aka ce masa ɗari da hamsin ya ce wa matar yaya aka sai ta ce dala ya hau ya ce fa shanun nan shanun Najeriya ne shawon Najeriya ya ci da Allah sa albarka ka san kuwa sai fage da dalata <laughs> ina jin Dutch Bele, Dutch Wele ne da rana wannan kira a ah, mu da karatu mu da karatu to dai a takaice Allah ya haramta da abu baya so a yi wasu yan dabaru ba ma ja'a fi ma'il bahri babu abin da ya zo cewa ruwan kogi أنه قهون yana da حدثنا قتيبة أم مالك أولا ثم حدثنا الأنصاري duk inda ka ji turmuz ya ce maka haddasa al ansari kawai dan madina ne ba mu labari ta bai kira suna ba an gane ko to duk lokacin da ya ce haddasa al ansari yana nufin ishaq ibn musa al ansari ishaq ibn musa ibn musa ko da a bangon littafin ka ne fallan kafin ka rubuta duk inda ya ce hadathana al'ansari ana nufin ishaq ibn musa al'ansari ansari yawa gashi na ma'ana ya kawo ma wa hadathana al-ansari ishaq ibn musa ka ya kawo a jere to anan da ya kawo maka anan to nan gaba zai sake kawo maka ishaq ibn musa ba. amma da zara yace al-ansari ka san wanne yake nufi eh, eh. ma ya ja maka dogon bayani a ciki ah, yana nuna cewa da'ifun munjabir ah, idan aka munjabir da ifi ne amma an rawaito shi ta hanya da yawa raunin ba yawa yan an har hada shi ba mai bayani na a tashi dan fulani ba to yana iya kaiwa darajar hasan da yake nan sannan ko na biyu kana eh, karatun da ka yi a can to yanzu ya ƙara maka wata ilimi ko kaga in ka zo bayani kana iya cewa ga me wancan bulugul mara ga abin da ya faɗa kuma ga ƙarin abin da kuma aka jiwo aure ka yawwa قال حدثنا معن قال mali an عن صفوان بن سليم صفوان بن سليم في صفوان بن سليم ya roci hadisi daga Abdullahi dan Umar da Abi Umama ibn Sahal malik ya rawaito hadisi daga wajensa da laysu ibn sa'd da jama'a da yawa ahmad ya ce adali ne yana daga cikin mafiya alkhairan bayan allah yastashfi bi hadisihi yustashfa bi hadisi wa yanzulu al-qatr min as-sama shi mutumin nan don tsabagen nagartansa Sufyan ibn Sulaym don tsabagen nagartansa don ƙoƙarinsa wajen ciro hadisi mai kyau da kuma takawarsa to za ga ana iya karanta hadisin da ya ruwaito a wa mara lafiya ya warke an gane ko sannan ko lokacin da yake raye ana iya tawassuli da shi da addu'arsa Allah ya saukar da ruwa ana cikin rashin ruwa kun san in ana roƙon ruwa ana tawassuli da kaɗai da raye shi yasa yanzu da an je ya Allah kai mana ruwa don annabi haramun sai da ka ce ya Allah muna tawassuli da addu'ar annabi kai mana ruwa ina ba ta gane sai fa lokacin da annabi yake raye ana tawassuli da shi wajen roƙon ruwa da annabi ya rasu ana cikin ruwa sai sai na Umar kira Abba sai sai zo sai ta Allahumma inna natawassalu ilayka bi nabiyyina ya Allah muna tawassuli da kai da annabi mu lokacin da ake rashin ruwa sai a yi mana ruwa to yau annabi ya rasu wa inna tawassalu ilayka bi ammi nabiyina abbas yanzu muna tawassuli gare ka da babban annabi mu abbas take sai a yi hadari a yi ina fata an gane to karka ce don kayi an tsaye sofa ya yau za ka fara tawassuli da shi ya za ka shiga Yau ba. Anas ibn Iyad ya ce na ga Safwan dan Sulaim don tsabagen ibadarsa walau qila lahu gadan alkiyama, ma kana inda hu mazirun ala ma huwa alayhi min ibada da tabbata za ta masa gobe fa za ta alqiyama to ba sai ya ƙara wani abu da ibada don ibadar da yake zaka dauka yanzu zai mutu don kokarin da yake a ibada saboda haka mutumin kirki ne kwarai da gaske Safwan ibn har ku manta na yi muku magana kan shi don zo ya tambaye ku a gaba in mun ambaci sunan shi an sa'id bin salama min ali ibn al-azraq an al-mughira bin abi burda wa min min bani abd ad-dar wa annahu sami'a abu hurairah yaqul sa'ala rajulun rasulullah wani mutum ya tambayi manzo Allah fa qala ya rasulullah yace ya manzo Allah inna narkabul bahra muna hawan koki harkar mu kenan kaga sana'a kowa da irin tasu Mun kogi muke hawa yadda zarkani ya kawo ma'ana muna hawan kogi kogin kuma ruwansa gishiri gishiri ne akwai ruwayar da kuma ya nuna muna hawan kogi don farauta ko don kasuwanci don farauta sai su hau kogi masu kama kifi na gaske suna da manya-manyan jiragen su hau kogi da ragansu da menene su ya hau kogin nan ana iya 24 hours ana iya kwana uku ma a ciki a yi alwala a yi tsalla a yi barci a yi mafarki a yi janaba a yi wanka duka an gane ko so shi ne sana'o'insu suka ce to muna hawan kogi wa na hamilu ma'anar kalil min alma muna ɗaukar ruwa kaɗan ne tare da mu ruwan da muke diba ma'ana a rijiyoyin kogi fa inna fa in tawadda'na bihi kaga ko in sa kogin wani lokaci awa uku biyar sai su sauko don su samu biyan bukata wani lokaci ko sai su yi kwanaki sai suka ce fa in tawadda'na bihi in mun ce za mu rika alwala da ruwan da muka hau na shaɗar? a dishi da za mu zo mu ji dishi ba za mu yi mu sha ruwan ko sai yana sa rajin baki yana sa ciwon ciki wadda u min ma'il ba za mu yi alwala da ruwan kogi fa qala rasula huwa tahuru ma'uhu al-kalbu shine fa dalilin hadisin farko na bulugul maram ko shine hadisin farko a cikin littafin al-Umar da Shawkani da na ya ce fil bahri huwa tahuru ma'uhu ai ruwan goge yana da sarki al ta baitatu halal ne mushin ruwa kai shi da dalilin kawo wannan ruwa to wannan malamai suka ce idan ka dubi al-illu anan shine halal halal ne wannan malamai suka ce wai a wannan hadisi akwai wata usulubi da ake karantar da mai wa'azi an gane ko akwai wata usulubi da mai wa'azi zai ɗauka a wannan hadisi idan mutum ya tambaye ka abu to ka ba ka amsa fiye da abin da ya tambaye yanzu kawai me ya tambayi annabi matsayin ruwan kogi yana da sarki ya mai ba ka amsa ruwan kogi yana da sarki Sa'ala kogin halal ba a ma'i fa ajabahu anil ma'i ya tambayi annabi akan ruwa sai ba su amsa akan ruwa da mai da nama Don manzo Allah ya sani yadda suke buƙatuwa zuwa ga su alwala da ruwan kogin wata rana fa rana zai iya bajewa su hau kogin su yi tsakiya ba su da abinci sai dai su haɗu da mushen ko ba gaba to shi ma sai ake in haka ma ya kama za su fil bar wa tahuru ma'uhu al mai tarbi shi yasa ibn al arabi yace wa zalika min mahasin al fatwa an yuja'a fil jawabi bi akthar mimma yus'alu anhu tatmiman lil fa'ida ka amsa abu sama da abin da aka tambaye ka don cika fa'ida don kada nan gaba ya ci karo da wata lalura wannan kenan ashe muhammad ibn isma'il amir ya su da salam abin da ake nufi da mushi a nan karka ci abin da ya mutu a ruwa kar shanu ya gangaro ya mutu a ruwa a can alade alade ya faɗo ruwa sai ya mutu a a'a ana nufi abin da in ba a ruwan ba ba zai rayu ba malamai sun a akan halittun ruwa shin shin su ya halatta wa'inda in ba ruwa ba za su rayu ba masu yan ahlaf suka ce duk abin da ke ruwa haramun ne sai kifi duk abin da ba kifi ba haramu ne yan mazhabin ahnaf imam amr kuma yace jama'a duk abin da yake cikin ruwa duk halittar ruwa a duniya zaka ci illa zabda wa tifsa sai dai abu biyu ne ba zaka ci ba sai dai kwadi hamba frog wa tifsa da kada an gane ko su ba za ka ci ba amma banda su za ka ci komai in ji imamu ahmad ibn hanbal ibnu abi laila da imam malik suka ce yubahu kullu ma fi ba duk abin da yake cikin ruwa ya halatta ka ci a ƙashin gaskiya waɗanda suka ce duk halittar ruwa ya halatta ka ci wannan sun fi ƙarfin dalili don annabi da yake filbari wa ɗaur ma'u alhilu mai zato bai to gashe banda wani da wani banda da kaza ne banda kaza ba kuma Allah ya faɗa cikin alqur'ani wa lakun lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum ta'am anan yana nufin wa maitatuhu mata'an lakum ina fata an gane wannan kenan shi yasa suka tafi akan duka magana mafi inganci halal ne in dai abun ba ruwa ba ba zai rayu ba halal ne kama akwai hadisi ibnu umar da annabi ya ce uhillan eh, na maitatani wa jamali فما الميت ثاني فالجراد والحوت وما الدمان فالدحال والكبد أبلوغ المرأة هي إشارة حديث ضعيف amma su ibn majah ya kawo ahmad ya kawo cikin musulun imam shafi ya kawo ta hanyoyin da suka inganta saboda haka ah, abin da yake rayuwa a ruwa in ba ruwa ba zai rayu ba wannan ana iya ci sai dai malamai sai magana akan asfafi asfafi me asfafi shine abin da yake rayuwa a ruwa an gane ko sai ya mutu biduni sabab ba kai ka caka masa abu ya mutu ba irin wanda yake mutuwa da kansa a ruwa wasu ka ce haramun ne shi da kansa ko ya mutu wasu ko suka ce ya halatta to magana mafi inganci ya halatta in kai la'akari da hadisin ambar a annabi sun taso daga yaƙi shi kenan sai ruwa ya jeho musu wani katon dabba wanda suka tsaya wajen wata ɗaya sun ɗari suna ci rami idon dabbar mutum goma sha suka shiga ciki da garwa suna ɗiban kitse kashin haƙar ka suka kafa shi haka kuma mafi tsawo da mutum mafi tsawo a kai suka wuce a ƙarƙashi ba tare da sun kuma ba suka ci suka ce suka yi tumbi suka yi gurin wuya suka sake yin bandan nama suka zo da shi madina sai manzo Allah da suka gaya masa yake nima ku bani ya halatta annabi ya ce amma a ruwa yake rayuwa sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam har annabi ya ce kulu rizqan akhrajahu Allah at'imuna in kana ma'akum ku ci arziki da Allah ya fitar muku ku ciyar da mu in akwai shi a wurin ku aka bawo annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci saboda haka akwai zantuttukan malamai da yawa akan irin wannan eh, amma magana mafi inganci abin da ya fito a ruwa halal ne a ci eh, wannan kenan قال وفي الباب عن جابر firasi ko? قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي منه أبو بكر وعمر وابن عباس لم يروا بأسا بماء البحر صحابة النبي قبائع أبو بكر وعمر ابن عباس بس قال لي في بماء البحر كان إيه أنفعين الروم إيه الولاد الشيء كي وانكن تركي الروم كوي بماء البحر da ruwan kogi kana iya wayana ayyukan da shi to a abin abinda suke nufi kenan ruwan kogi kana iya amfani da shi ba ba ne, wa karkare ha zuwa sabi na al alwazo bi ma'il ba a da cikin hadisi ba wasu cikin a annabi sun karhanta alwala da ruwan mai da ruwan kogi wasu sahaba annabi suka ce bai halatta alwuru ya wa alaihi salam to akwai bukata ko eh, wani lokaci dama ana kulle su ne in muna in generator karan yana damu yanzu ba ne lantarki ba generator ne Me an bude shi kare generator zai shigo sai in ya so za a iya a kulle shi a bude wani bomba ta ne za mu yi karatu eh, na'am to yin so za a dan bashi hutu za a a yi yi da wani abin da za a insha Allah sai mala ya ce wasu sabon annabi sun karhanta alwudu bi ma'il bahar alwala da ruwan mai suka ce ba alwala da ruwan kogi minhum cikin su ibnu umar wa Abdullahi bin amri wa bin amri abdullah ibn amri yace huwa shi kogi fa wuta ne <laughs> suka ce ba za a yi alwala da ruwan kogi ba domin shi kogi huwa na shi wuta ne me ake nufi shi kogi shi wuta ne wai abin da ya sa wai akwai wani bayani ne da ya zo muzayyar alƙadi abubakar ibn arabi ce suna nufin ɗabakun nari da na wulaisa bi nari fi ba wai shine wutar da kanshi murfi ne na wuta wasu suna ganin wai duk inda ga kogi ƙasarsa can in an kure koki aka shiga cikin ƙasa akwai wuta ina fata an gane wasu ma sun kai su har duk da ga zo ya tafi can sa wuta ƙasar wutan kuwa can sa ruwa har bakwai ya za su ga kawo nan to dai a takaice duk nan kakale kakale da bincike bincike ba zai ɗauke mu daga fil wata wa a ma'ahu alhilu mai tattu manzo Allah ya riga kammala magana ruwan kogi yana da tsarki za ibada da shi babu ma ja fit tashdidi fil bawli babu bayanin da yazo akan tsanantawa akan fitsari حدثنا حناد وقتيبة وأبو wa قالوا حدثنا وكيع عن الأعمش قال Samitu, مجاهدا يحدث An داووس daga Dawus shine Dawus bin Kaisan al-Yamani asalin sunansa na gaske Zakwan Dawus din kuma lakabinsa ne masanin fiqhu ne mutum ne kuma mutumin kirki wanda shi karan kansa ya samu sahaba annabi hamsin ya yi karatu ya karwaice hadisi daga wurinsu abdullahi dan abbas sahabi ne amma da ya ga dawus da rayuwar dawus ya ce inni la azunnu dawusan min ahli aljanna ni ibn abbas ina kyautata zaton dawus din dan aljanna ka duba fa sahabin annabi ya shaide ka sahabin ma irin su ibn umar wani an ce riko da sunna kam kam babu kamar shi amma da ya kalli Dawud tabi'i ne kai ni ina kyautata zaton Dawud an Dawud an ibn Abbas shi yasa shi Dawud Amr bin Dinar yace ma ra'aytu mithlahu ban taba gani irin sa Ibn Hibban yace Dawud yayi hajji sau 40 a rayuwarsa ya rasu jira yana da shekara ya yayi hajji sau 40 duk da dai mu ma yanzu a yanzu za a iya samu wanda suka yaje sau arba'in don akwai wani matashi haka da na gani a saudiya ce yanzu kuma na ashirin da nawa to in an ce irin hajji mu da mu na yau ai ba na irin wayancan ba <laughs> ko ba ga ba sai an je cikakken abu ne akan sunna kuma ibadar ne za a yi da gaske ko kuma akwai yawo na neman tsaraba da <laughs> yawon kallon birni su sun je duk babu gwalagwalan nan ba a su yi kalle-kalle ba amma kaga wani ado kawai na cikin masallacin madina ka masallacin madina ya fi masallacin makka ado adon nan kadai sai ai a hankali ai <laughs> kaga mutum kaga mutum yana dawafi yana waya ga mu na muna dawafi yana rauda yana waya ga mu muna rauda duk ibada da riya ya cika Allah shirya da mu Allah shirya da mu wala irin abin da zaka za ka ga mutum wani ma za ka a ɗakin sa fa yake a ɗakin sa yake yana waya alhaji wani ya kasuwa yanzu gani nan a rauda gani nan a gaban annabi faɗi buƙatar ka in ga yawa annabi ko ba yana ɗaki yana kallon channel 2 a hotel ana kiran yan kasuwa ka san su ba a nan ana kiran su Allah zai da shirya da mu to da ma wa yace maka ana gaya wa annabi bukata Allah ya roƙo ba annabi Annabi Abbas abbas nabi ya marra ala qabrain. annabi ya wuce ya tare da kaburbura biyu fa qala innahuma yu'azzabani sai ya ce wa'anda suke cikin wa'innan kaburburan ana azabtar da su ana azabtar da su wa ma yu'azzabani fi kabir ba a zartar da su a cikin babba amma hada amma wannan kabarin ba kana la turu min bawli mai shi baya suturtuwa daga bawli wa amma hada amma wannan ba kana yamshi bin nabima yana tafiya da annamimanci to nan da suke cikin kaburburan nan guda biyu har annabi ya tsinka abuna ya sa ganyen dabino ko ya kafa akan daya ya kafa akan daya yace me yiwa Allah sauka musu azaba kafin ya rushe قال أبو عيسى وفي الباب أنا أبي هريرة وأبي موسى وعبد الرحمن بن حسن وزيد بن ثابت وأبي بكر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس ولم يذكر فيه عن داوود ورواية الأعمش أصح قال وسمعت أبا بكر محمد بن أبا البلخي مستملي وكي يقول سمعت وكيا يقول الأعمش أخفض بإسناد إبراهيم بن منصور فوين نقبر برا بدادي شو سوى لنا نقبر برا kaburbura ne na arnan da na kafiran da wasu ma suka ce na yahudawa ne na da amma ina akwai hadisin da zuwa ruwa ibn mada bi kabraini jadidai kaburbura biyu ne sabbi ko kaburbura na musulmai domin a baki'u ne baki'u kuma yana jikin masallacin annabi na madina ko makamantar musulmai wannan dai ya nuna maka kai musulmi in ka eh, siffantu da wa'annan halayyar zaka shiga to amma an ce wa ma yu'azzabani bi kabir wannan ba babba ne. ba a azabtar da su don babba kenan wannan zai nuna kenan don mutum ya yi karamin laifi zai shiga wuta a a sai dai abin da annabi ke nufi wa azaba ni fi kabirin kana iya cewa abin da ake musu azaba fa kiyaye shi ba babban abu ne. an gane ko kawai ka daina annabi manci ka yi shiru shi kenan wani babba abu ne rashin kurtuwa daga bawali babban abu ne ko amma kenan wa azaba ni fi kabirin sai wani hadisi ya ce walakin na hula kabir ko kuma a wurinsu ba eh, babban abu ba ne a wajen Allah ba babban abu ne wa yasabuna huwa hayyinan wa huwa inda Allah dayan la yastatiru min bawli wasu suka ce la yastatiru min ni ya zo bawli baya buya kawai sai ya kwabe wannan sa ana wuce layi ana ganin azzakarin sa ana kallon tsiraitin wasu kuma suka ce yana bawalin yana fesa sa sai aka ce dukkan su biyu suna kawo azaba dukkan su biyu ma'ana ka je kawai ka tsuguna mutane a baki hanya ana wuce ana kallon tsirrai sannan kuma eh, sannan kuma ka zo kana bawul yana fesa duk ya shiga wani ɗayan kuma yana gulma ka musamman ma mata masu kai kawo su ɗauki magana can su kai can kaga wani hadisin yawancin matan da sun suke da wani halin su mutu za su azaban kabari hakan nan yan siyasa kaga ya gino akan annan manci wannan sai roki magana wannan ya kai wance ya roki na wance ya kawo wannan to kaga duk wanda wannan ɗabi'ar sa ne zai sha azabar kabari babu ma ja fi nadhi bawlil gulam babin bayanin da yazo wajen yi farwa ga fitsarin jariri namiji qabla an yi tsama kafin ya fara cin abinci حدثنا قتيبة وأحمد بن مالي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري an ubaidillahi bin Abdullahi bin utba an ummi qais binti mihsan daga ummi qais yar mihsan kaga mace ta shigo cikin wannan ruwaya yar uwa ce ga ukasha ya ce tana daga cikin muhajirai na farko Allah ya ba ta nisan kwana cikin sahabbai mata don manzo Allah ya yi mata addu'a Allah ya ba ta nisan kwana da lafiya da imani kuma haka ta yi nisan kwana sosai kwarai da gaske ita ce eh, ummi qais bintu mihsan قال تجي دخلت بابن لي على Na shiga wajen annabi da karamin dana lam yakul ta'ama bai fara cin abinci ba fa bala alaihi sai wa annabi bawali fa da abi ma'in sai annabi ce jama'a a karuwa ana kawo farashahu alaihi sai fa sama sama ta zo da yaro wanda da ya nuna masa annabi baya kiyamar kanana yaran har mace ta zo ta turo nan ta kawo manzo ko ta zo ta yi sallama ta mika dan ta manzo Allah manzon Allah don hannunsa akwai albarka Wasan sai dan ba ya dame da sai ta kai wa rasulullahi sallallahu alaihi sallam. to da wa ne ba walin sai annabi ya dibi ruwa kawai ya ba sama sama ba wai ya ci sa da ruwa ya sa abin ya matse ba qala wa fil babi a cikin babin nan cewa jaririn da bai fara cin abinci ba in shi namiji ne eh ba wali ya yi faruwa ana ali an samu hadisi makamanci haka daga wajen ali wanda ya zo daga ali shine yace yundahu bawlal gulam bi bawlul gulam wa yusallu bawlul jariya ana yin faruwa daga fitsarin jariri namiji a yi faruwa ana yin faruwa daga fitsarin jariri kuma a wanke daga fitsarin ya sai yace kuma wa Aisha kuma akwai ruwayar haka daga Aisha wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito manzo Allah yuta bisubiyan subyan ana zuwa masa da ƙananan yara ya rika musu addu'a ai ko yau in an ce dai bi a wani ƙasa yake a Saudi yake ai ko gidanka zaka ga ka dibi ƴaƴan ka dai ku ya muku addu'a gaba ɗaya ko da ka da annabi ƙananan yara ya musu addu'a annabi ya ce wani yaro zai masa addu'a fa bala ala tawbihi sai yaron ya bauli a tufafin annabi fa da abi ma'in fa ya iya sai annabi ya ce aka ba sai ya ba ya bi wurin yana yayyafawa wannan shine ruwayar Aisha wa zainab wa lubaba bintul harith da lubaba al harith hadisin lubaba shine wanda abu dawud ya rawaito da ibnu majah al husayn ibnu ali jika annabi kenan yana da cinyar annabi sai ya bawali da ya bawali shine dan sai wanda ya kawo shi ya ce ya manzo Allah ga tufana ka sa ka bani mayafin naka je in wanke sai annabi ce inna ma yusallu min bawli unsa wa yandahu min bawli zakar namiji ne namiji ana yin faruwa, amma ya mace ce ake wankewa wannan ba sai na kwabe kayan ba sai annabi da ya yi faruwa a nan sai malai ci gaba da cewa wa ya ummul fadl bin abbas bin abd al-muttalib wa abi sami wa abdullah bin amri wa abi layla wa ibn abbas qala abu isa wa qawlu ghayr wahid min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina shine maganar mutum ba ɗaya ba biyu ba a saba annabi da tabi'ai wa man ba da wanda wanda suka biyo bayan su in jariri bai fara cin abinci ba namiji kawai ya yi farwa ya yi in jariri ya kama sai an wanke an gane ko eh, mislu ahmad kamar imamu ahmad imamu ahlus sunna wal jamaa wa ishaq qalu sun ce yumdahu qawlul gulam ana yi farwa akan fitarin jariri namiji wa yusallu qawlul jariya wa hadha ma lam yat'ama wannan fa in ba fara cin abinci ba fa idza ba. in sun fara cin abinci wusila jami'an gaba daya da namiji da macen duk wankewa za a yi a malamai sun sabani jama'a a kan fitsarin jarirai mazhabi uku mazhabin farko suka ce in jaririn namiji ne a yayyafa ruwa in ta mace a wanke yadda ya zo a hadisin nan Shi ne magana ƙwa da Alhassan da Az-Zuhri da Ishaq ibn Rahuya da Ibn Wahab da sauransu mazhabi na biyu <clears throat> suka ce da jaririn da jaririyar duk a yayyafa musu da namijin da mace duk a yayyafa musu ina fata an gane shi ne mazabin auza'i kuma an kai ga daga mali da shafi wannan kenan sai magana na uku eh kun gane wannan bayanin in ba fara cin abinci ba da namijin da mace da yayyafa farwa za'i a na uku goma sawa'un fi wujubin gusul dukkan su ɗaya ne a wajibcin wanka wankewa shine maganar hanafiya da malikiya kun ci yanzu musa magana uku magana a magana uku biyu din biyu din duk sun hada su ba bambanci ɗayan da jariri da jaririya ko da ba su fara cin abinci ba a wanke bawalinsu ɗayan na biyu kuma da jariri da jaririya ko da ba su fara cin abinci ba in su yi bawali a yi mai a yi sai na uku ya raba in jariri ne namiji a yi yayyafa in jariri ya awai kuma shine wanda hadisin annabi ya zo kuma shine idan ka duba ka doki bayanan nan biyu sai ga shi shine tsafiya wa kazalika da Allahu ummatan wasaqat kaga an raya sunnar wanki da jaririya an raya sunnar yayyafi da jariri ina fata an gane ko shine wanda gundarin hadisin manzo Allah ya zo akan a su waɗannan da suke cewa mazabin ahnaf da malikiya suke ce wai babu bambanci tsakanin fitsarin jariri da jaririya a dasa, saboda haka kawai dole a wanki sai aka ce to ya za ku yi da hadisin da annabi ya ce a yayyafa daga fitsarin jariri bai inganta bane sun ka ce ya inganta sai suka ce amma ku sani kalmar yumbahu yumbahu da nadaha ba yayyafi ba to a larabci yana ɗaukar ma'ana biyu yana ɗaukar yayyafi yana ɗaukar a wanki saboda haka sai suka ce na nan wanki yake kun gane wannan bayani irin mas'alar da aka samu a iddar mace qur'ani ce idan mace miji ya sake ta salata da quru ta yi qur'i uku sai aka samu matsala qur'i a larabci ana iya kiran jini qur'i ana iya kiran sarki qur'i da annabi ya ce wata salli ayyama qur'i lokacin da ke da qur'i ki ta sallah kenan lokacin da ke da mai sarki ya ce wata la ta salli ayyama qur'iki kada ki salla lokacin da kike da qur'iki kenan kada ki salla lokacin da kike da me to shi yasa su imam malik da ahnaf suka ce su fa abin yasa suka ce na jariri namijin ma wanki za a yi don annazhu yana iya yana yana daukan wanki suka ka hadisan da yake eh, nuna annazhu yana daukan wanki suka ka hadisin ali wanda abu dauda ya ruwaito manzo Allah yake cewa idza wajada ajukum zalika ai almazi idan mutum ya ga mazi a jikinsa falyamza farjahu yayi ya farwa a farjinsa idan mazi ya fito masa yayi ya farwa a gabansa wala ya tawadda ya Allah dan da ke yayi farwa a gabansa ana nufi da me ya wanke gabansa sai kal amfani da kalmar falyamza kun ga sun kawo ire-iren hadisan nan da yawa da yawa da babu lokacin da za mu kawo bayan sun kakkawo bayanan nan gaba daya in ban manta ba ko wani malami imamul aini yawa allamatul aini yayi magana da wasu cikin malaman ahnaf din karan kansu suka ce jama'a ko da annadhu yana daukan wanki yana daukan yayyafi na wannan da annabi ya magana na jaririn shi ba wanki yake ba. yana nufin me yana nufin yayyafi ne abin da yasa yace yana nufin yayyafi shine a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce ai ya cire kayan a wanke ya cire a me a wanke sai ce a a ai jariri ya ta mace ce ake wankewa wannan kuma na tsoro ake kuma sai yasa practical da ya cire a wanke ina fata an gane wannan kenan sannan kuma da hadisin da hadisu aisha radiyallahu anha ya kawo ire-iren sa saboda haka magana mafi inganci wankewa ake yi in fitsarin ya mace ce in fitsarin ɗa namiji bai fara cin abinci ba ya yi fiyaki wannan shine fatawa rajihi babu kura a kanta sai dai abinda za mu ƙara alhafi ibn kan ya faɗa cikin lissaf da ilamu wake yin eh, wake yin yake bayani yake cewa amma wankewa daga fitsarin jaririya da yayyafa ruwa daga fitsarin jariri me yasa aka bambanta sai ce malaman furu'a sun ka dalilai nasu eh, a gargashi an gane ko na me yasa za a yi haka me yasa aka bambanta sai yake cewa yana daga cikin mafi kyawun shari'a da bambanta kafin nan ibn qayyim yace wanda yake duka biyu a wanke da wanda yake duka biyu a ah, yayin faruwa ya nuna addinin ba hikima amma wanda yake jariri namiji shi a yayi ba, ta mace a wanke ya nuna addini ne yana tafiya da hikima da basira hatta likitoci in sun zo sun gani sai sun tsara wannan addini to shi kenan da maslaha da yake ciki na jaririya a wanke na jariri abin sai ka fuskoki fuskar farko kasratu hamlir rijal wan nisa lizakar yawancin mata da maza sun fi ɗaukan jariri namiji an gane ku wai domin galibi jariri namiji ya fi gardama ina fata an gane mace ana iya ba da nono a lallabe da kawai ta kwanta shi ke amma namiji yana da gardama sai an rika yawan ɗaukan shi to shi yasa tun da shi ana yawan ɗaukan shi kaga zai yawan fitsari kuma shi yasa aka yi rahusar shi a yi ta yi ya faruwa ta mace kuma sai a wanke ina fata an gane a sannan a wani a wasu takabai daban ko sun nuna uba ya fi yawan son ɗaukan ɗa namiji ne ya kawo waje jaririn da aka haifa to tun da yana zaune da shi a waje an ce in ya yi masa fasari sai an wanke to ba mamaki gidan shi yana da ɗan nisa da masallaci sai kwabe riga ya zauna a bes ko ya za a yi amma jaririya ta mace tana tare da uwarta a gida ga akwai akwama akwai adudu akwai akwati mai taya mai karfe duka akwai kaga za ta cire ta wanke ta canja ta sa wani sannan kuma abu na biyu shi jariri namiji da jaririya ta mace akwai bambancin fitsarinsu ita jaririya ta mace fitsarinta lokaci ɗaya ne shar za ta zuba amma jariri namiji kaga zakarinsa yana da tsantsai sai fitsarin sir sai ɗauke bai kare ba ba an ɗan kawo da shi sir ya yi tara sir ya tsamma ta wurare da yawa to ya an ce kowanne ɓangare da ya yi sai an wanke akwai kallafawa shi ko kullum yuridun lahu bi kumul yusra wala yuridu bi kumul usra zai ɓata abubuwa da yawa don zai iya yana kwance fitsari kasan jariya in sai fitsari a wurin ne shi ko tur zai tafi sama ya ɓata bai shi ya ɓata abu nan ya ɓata abu nan ya sa shi sai aka ce abe a yi faruwa don ta ta wahala sannan kuma abu na gaba nonon da jariri yake sha akwai maiko a ciki nono duk yadda kake ganin sa akwai mai a ciki don ka tambayi ba kula da ni mana za a tatsi madara na saniya ruwa ne amma an bulga ta ana samun mai a saboda haka hatta nonon kuwa din da take gani akwai mai to Allah ya kaddara dan adam yana da zafin ciki ko zafin cikin eh, jariri namiji ya ji zafin cikin jariri ya ta mace ko shi satin cikin jaririn namijin zai tafa saman ya kona shi in ya yi wani sai ya bawale ruwa ne zalla ya sa ya yi ruwa ya yi amma ita jaririyar zafin cikin ta ɗin zai ɗan tafasa wannan maikon amma ba zai kasan jarirai su tsarin su kurkusa ai ba zai samu daɗe wanda zai tafa sama zafin cikin ba zai kona shi ba to shi kenan sai ta yi fitsarin akwai maiko a ciki shi ya sa musulunci ya ce sai an wanke ina fata an gane to wayannan suna daga cikin dalilan sannan kuma abu da ya dace mu ƙara a nan mai ya sa to fitsarin nan na jariri da jariri ya bayan mun ji wannan bayanan me ake nufi in ba su fara sai aka ce yanzu misali shi wannan jariri akwai likitocin da suke cewa ma an fi so wata shida a ba shi nono ne zanna kaga ya an doki wannan tsarin wata shida kaga tsarin sa ne ya ba wa tsari to amma wai in ana dan sa masa zuma a baka don magani ana dan tauna masa dabino a sa masa a harshen ba shi da lafiya ana iya sayan magani zero a diga masa ko vitamin C irin na yara ko maganin mura ne to duk abubuwan da magunguna su ba abinci ba ne to su har yanzu don ana ba wa jariri ba zai sa a wanke kumari ba ina fata an gane amma da zara an fara tirilak ko ma gaba to shi fitsarinsa zai shiga wanki an fara ba sa kunu fitsarinsa zai shiga wanki an fara ba sa tuwo fitsarinsa zai shiga wanki ina fata an gane wannan shine ka'idar musulunci abinda da yake so ya nuna mana in an tambaye ka shin fitsari eh, eh, eh, shin najasa kashi nawa ka ce akwai najasa mai nauyi akwai najasa mara nauyi najasa mai nauyi fitsari najasa ne mai nauyi sorry kashi bayan gida najasa ne mai nauyi kar mu sa ne a ciki sannan ko in za jinin haila najasa ne mai nauyi jinin biki na jasa ne mai nauyi sai sa bai ce fi damil haidu yusibu tauba tahuttuhu thumma takrusuhu bil ma'i thumma tanzuhu dahu thumma tusalli to akwai kuma jasa da ba aka fitsarin wanda yake cin tuwo na jasa ne mai nauyi haka fitsarin jaririya wacce da bata fara cin tuwo ba na jasa ne mazi na jasa ne mara nauyi don mazi ya taba kayanka hadisi da ya tsayyafa wuri. wurin tsarin jariri namiji da bai fara cin abinci ba shi ma najasa ne mara da sa yanzu amma zai fito maka za ka wanke ka da ya bata sai ka dibi ruwa a ka kaɗan ka yayyafa fawo shi tsarin jariri namiji da bai fara cin abinci ba shi ma najasa ne amma mara in ka yi farwa a kai ya yi ya wadatar sai mu tsaya a nan insha Allah ta'ala jibi talata sai mu tashi akan babi na hamsin abin da hamsin da biyar kai abin da faɗa na daidai Allah ya bamu da sa kuskure ko gutu tuna shi Allah ya fi mana gobe muna da karatun nihayatul alam insha Allah a tashar kamfuna za mu sai ku tsayar da rekodin naku sai mu